الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة قوة في الهجة hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha bakwai ga watan takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas kutubar mu takaitacciyar faɗakarwa ce game da wannan wata ranar arafa da idi na babban sallah alkhairan da ke ciki duka allah ka haɗa mu da shi allah ka kare mu barin da na sani a dukkan rayuwarmu ‘yan uwana musulmi sanin kanku ne Allah ya yi mana gamdakatar gaba ɗaya muna rayuwa a lokuta masu daraja a kwanaki masu mahimmanci kwanaki masu daraja kwanaki wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya an kamar da mu suna cikin ko kuma su ne mafifitan kwanakinmu a yininmu na shekara aiki na gari ayyukan alkhairi ladansa ba ɗaya yake a wannan kwanaki da sauran kwanaki ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min ayyamil amali salih fihinna ahabbu ila min hadhihi ayyamil ashr babu wani kwanaki da za ka yi aiki na alkhairi aiki na da'a wanda Allah ya fi so ya fi sakamako mai kyau fiye da yadda za ka yi aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce walal jihadu fi sabilillah ko da aikin alkhairin da mutum ya yi ba a waɗannan kwanaki na goman wannan wata na farko ba ko da jihadi ya yi fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun haraja bi nafsihi wa mali فلم a من شيء أو فلم يرجع من ذلك بشيء باب وند زي أيكي كودا جهادي ne fi sabilillahi ya kai wanda ya kabarbari ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi hailala ko ya yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a waɗannan kwanaki ya sami lada kamar sa ko da ya yi jihadi a wani watan ne ko a wasu kwanakin ba wannan ba sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutumin da ya fita jihadi da duk abin da ya mallaka na dukiyansa da tarkacensa kuma ya je da kansa dukiyar ta kare bai da sauran ɗauki sarrafa kuma a ƙarfe shahada Shi ne zai fi wanda yake aikin alkhairi a wannan wata kuma a goman farko na wannan wata Jama'a musulmi ga basa wasu ba su iya kawo lokacin ba Allah ya anshe su kai kana ciki tsakiya daddage inda ka yi sakaci ko zaune kake kai ta kabarbari kana hailala kana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayyuka na ibada wanda yake kowane irin aiki kake yi za ka ci amfana za ka ci gajiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan ko aiki kake ba za ka iya ba ko kwance kake ba za ka iya ba ko tahiya kake ba za ka iya ba ko zaune kake ba za ka iya ba ka sami darajan ka sami ladan ba zai tsere maka ba ya Allah ka azuta mu da yin waɗannan ayyuka hakika a waɗannan kwanaki an shar'anta yawaita kabarbari shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin waɗannan kalmomi da muke ambatawa waɗanda sukan zama ribar ƙafa ga mai ita ko ga wanda ya nace yanayinsu ba za su kallafa maka cinye wani lokaci na daban ba amma ladansu na cika mizani Allah ta'ala ya yi umarni da shi ya kwadaitar a yi aya ta ɗari da sha ɗaya suratul isra Allah ta'ala yana cewa وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا كيويت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يكي كي فكما يويت فدن الحمد لله godiya gare ga Allah godiya gare ka Allah wanda bai rike abin haihuwa ba ba ta ba ya balanta na jika matar ma ba ta saboda isa da kasaita da wadatuwa da kansa bai bukata a wajen waninsa kuma bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa abinda ya so yake yi bai da ‘yan fada bai da mashawarta ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira bai da mataimaki saboda kaskanci mu ne muke neman mataimaka saboda mun kaskantattu ne in ka iya kaza kaza baka iyawa in kana da ikon kaza kaza ya fi ka. Dan adam bai rayuwa filin shi in ba haka ba sai dai ya mutu Dan in ka iya wani abin baka iya wani abin ba wani in ka kai shi gona sai dai ya fitsari ba abin da zai iya a gona amma ya fi kowa ci to haka rayuwar take shi kuma a nashi fagen in aka kai ɗan gona shi ma sai kallo saboda haka ƙasƙanci ne bukatuwanmu ga wani Allah ya ɗaukaka barin wannan kuma ba kowane manomi ne ya iya galman huda ba wani in makeri bai garman hudan ba wallahi sai dai gonar ta shekara ba zai iya hudan ba ba zai iya ba ko mai tarakta mai kera ta daban ka kai shi gona shi kuma sai dai ya ga yabanya ba zai iya shiga ya komai ba saboda bukatuwan dan adam zuwa ga dan adam in ba din haka ba da ka tafi huntu don kila a nan ɗaya bayan ɗaya ba masaki ko Allah ya ɗaukaka barin bukatuwa ga wani don ƙasƙanci ne don haka ku kabbara Allah ta Kabir, ku girmama shi girmamawa umarni ne daga Allah jalla jalalu a suratul baqara aya ta 185 yana cewa wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun an maku ni'imomi mabambanta domin ku kabbara Allah ku san girman Allah ku san matsayin Allah ku fifita shi ba ma fifita ba in aka ce Allah ba a waiwayen wani bisa wannan shari'a da ya maku na imani ku zan masu godiya kabbara ibada ce kuma babban ibada sai umar an waito yana cewa bawa ya ce Allahu akbar khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duniya da abin da ke ciki yau dama Allahu akbar ta fi duniya da abin da duniya ta kunsa Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ci kansa yana cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu in yana ɗan ƙaramin tantinsa zaman mina da yake jahawari sauti ne mai murya ne babba idan ya ƙwalla kabara mutanen masallatan da ke mina gaba ɗaya sukan ji sai su an sa su masu kabbara daga nan sai ka ji mina ta ɗauka hatta wanda ke kasuwar mina yana kasuwanci sai ya kabbara Allahu akbar wannan sunna mu yawaita ta mu rayar da ita Harshenmu na faɗi zuciyarmu na duban girman wadda muke kabbarawa domin lokacin da ka ce allahu akbar harshenka ya faɗi to kuma a ƙoƙon zuciyarka ka san ba mai girman da za ka waiwaye shi in aka ambaci allah don haka in allah ya ce baƙi ba wanda zai ce akwai wani kala-kala a jikin shi ka yadda ballantana wani ya ce fari ka aikata baki-baki ne in Allah ya ce hattashin alkiyama in ya ce fari ne kuma ba wanda ya isa ya muna nashi ya ce baki ne hattashin alkiyama ka kabbara Allah kenan amma Allah ya ce baki ne wani ya ce fari ne ka ce bari in duba in gani ko fari ne baka san Allah ba baka ma san Allah ba Allah ka tsare mana janibin imani da tauhidi jama'an musulmi hakika na daga cikin ayyuka na gargaru da ake fatan mu yi a wannan wata kuma a goman farko na wannan wata ibadan layya idan kana da hali kada ka yadda ya wuce ka kada ka sa a zuciyanka sai ka sai na dubu ɗari ko da hamsin ma a'a wallahi dubu goman ka za ta haba ka da matsala wani sai ya shiga sakawa na dubu ashirin maimakon ya yi layya malam ka je ka sami gunsun ko yar kadduwa ka yi layya daidai yamuwa daidai kuji wa gaya maka sai da rago dubu goma ya raba ka rannan mata sun ziyo wata yar kadduwa har da cikinta da komai dubu bakwai da ɗari biyar dubu bakwai da ɗari biyar aka siyo wata dubu takwas to don girman Allah ka sai ‘yar ƙadduwarka ka yi layyanka dubu takwas zuwa dubu goma ko kai da ƙafa bai ishe ka ka sha daɗi ba ga kayan ciki ga naman ga sadaka da za ka yi da fata ga shi kafin jini ya sauka ƙasa annabi ya ce lada ya tabbata wajen ubangiji gashi kowane gashi fili tsaye a jiki lada za a rubuta maka gaskiya muna sakaci da mu da matanmu mata ba sa layya ko aljanna an ce na maza ne ban sani ba ko ko su za su sha'awa ne su za su ansa wannan tambayar ba muhammadu ba ku gaya musu su ansa wannan tambayar za ka mace budurwa da wayan dubu hamsin amma ragon dubu ashirin ya gagara bulsurin dubu goma ya gagara daga bana sai baɗi An yanayi ne an yanayi ne eh an san akwai yanayi Allah kuma ne mai zamani amma iya alamin fi qulubikum khaira kun khaira lokacin duk da ka sa abu a zikiyanka ka nufi alheri wallahi Allah bai tabar da kai mafi yawa ba mu da ninyan nema ba mu da tunanin ma a cikin zuciyarmu shi yasa abubuwa ke faɗe mana amma in ka ƙudita a zuciyanka Allah bai tabar da kai sannan jama'an musulmi ga ranar arafa na zuwa babban yini azumi a cikinsa yana da muhimmanci domin akan sami ladan shekara biyu ga wanda ya yi shi shekarar da ta gabata da wadda take zuwa don Allah na yafe zunubai ga wanda ya yi wannan azumi Allah ka ba mu ikon yi ka an mana kuma a wannan yini ne Allah ke alfahari da bayin da ke tsayuwa a arafa a cikin mala'iku ya ce ku dubi bayina ga sunan daga lungun duniya ba wanda bai zo ba wani ya sha kura kafin ya zo wani ya wahala kafin ya zo duka sun zo ne suna neman gafara na ku duba ku gani to din na gafarta musu Allah ka gafarta mana to kakkai wasa kai azumin wannan yini kai da baka aikin haji wanda yayi azumin yini ɗaya fi sabilillahi bayan wancan lagwadan za a nisan ta fuskan kabarin jahannama nisan tafiyan shekaru saba'in Allah ka ba mu ni'iman nan ka sanya alheri a cikin shi eh jama'an musulmi sannan mu sani Ranar babban sallah babban rana ce shine ake kira yawmun nahar yawmul hajjil akbar yin sallah a cikin shi afwan yin ibada a cikin shi babban al'amari ne kuma ba ibadar da za ka yi a cikinsa da ya kai ladan yankalayya layya babu a wannan yini haka hadisi ya tabbatar mana malamai suka yi bayani don haka mu yi ƙoƙari mu dage Allah ta'ala ya mana muwafaka sannan mu yi ƙoƙari wajen halattan idi ga lokacin idinmu ya cancanza shida da rabi ya maka a nan bakwai aka ce za a yi sallah eh, da Allah dan girman Allah ku gaya masu masallatan hamsu salawati masu islamiyya da Allah ku gaya ma mata da Allah ku gaya wa mata in dai kai ninya Allah zai taimake mu Allah kai mana taimako Allah kai mana agaji eh bugu da ƙari muna daɗa tunasar da musulmi a wannan yinin har yanzu yini ne wanda ake hidiman sallah to mu yi sallah na musulunci mu kiyayi wasu abubuwa da an ka hana mu daga cikin irin waɗannan abubuwa akan ɗauki bikin sallah kamar wani yanci ne kowa ya yi abin da yake so mata da maza sai ka ga mutanen anguwa kowane gida kawai katon ɓarkeken ƙato sai ya shiga wannan ya saba ma musulunci wani ma ya ya zauna ana o oh, dan asabe ashe kana nan yana eh ina nan ke rabo na danganka tun bara ba abin da fa ya hada su wai shi dan anguwa ne ai anguwan ya girma yana shiga tun ana aikan shi suwa gishiri to yanzu ka zama mutum sai kuma ka shiga to ba daidai bane ne a kiyayi wannan haka nan wajibi ne haɗuwa da ake maza da mata a tituna a caɓe a rungume a lankwashe duka haramun ne hakanan bukukuwa da akan yi da taro na shagali daban-daban wanda yake haɗa maza da mata a yi rawa a yi waƙa da sunan munnan sallah haramun ne hakanan al'amarin yake duk wani abin da ya shafi gantali kun san wasu a wannan aina gani eh, musallacin ma bai gama cika ba don haka ba wani a waje wanda duk ya zo aka kowa ya buge shi ya zo daga baya ne yan <laughs> ɗauki naɗe ba sha dukan ruwa <laughs> Allah ka sa mun dace haka nan mu kiyayi abubuwan da mata ke yi a fita kasiyatin ariyatin Tufa, tankan tsirara yanzu sai ka ga shi rusheshiyar budurwa ko mata aure wallahi sai ka ga riganta kamar na ‘yan tsana ɗanki sannan wani riga suka tsana yanzu bai rufe cibi. wai sai a haɗa shi da skat saboda Allah wannan ya dace sannan skat ɗin a matse shi zam duk mazaunan sun yi ɗin wato wuta gani wuta gani wuta gani ba wuta gani bane wuta gani jama'an musulmi mu kula wannan abu ne mai hadarin gaske irin wannan fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masu shi ba sa shiga aljanna ko kanshin aljannan ba sa shaka sannan mu ne iyaye kuma mu ne waliyan kuma mu ne mazajen matan me yasa muke bari eh suke fita a haka to in muka bar su wutan da aka ce za su shigar da mu za a hada dan alqur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara wadanda kuka yi imani ku tsara kanku da iyalanku barin gidan wutan nan wanda mutane da aljannu ne mutane da duwatsu ne makamashinta saboda haka komin kamewanka in ka saki iyalinka ballaga za to tare za ku gangara gidan jahannama Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu kuma a daina sakaci da sallah lokacin idi muna fatan Allah ka yafe mana ka gabata mana ka ji kanmu ka sa mu cikin masu jin gaskiya da aiki da gaskiya ka raba mu barin dukkan abin da zai raba mu da gaskiya ya gafuru ya wadudi ya zal arshil majidi Allah ka ba marasa lafiya lafiya masu lafiyan Allah ka kame su da lafiya Allah ka raba mu da duk abin da zai raba mu da turbanka bukatunmu na alkhairi na kowa da kowa Allah ka biya masa dukkan wani sharri Allah ka kare mu ya Allah muna roƙonka ba don mu ba ba don halinmu ba ba don aikinmu ba Allah ka sassauta mana rayuwanmu Allah ka ji mu ka ji kan magabatanmu Allah ka raba mu da duk abin da zai zama fitina a rayuwar mu da makoman mu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا